Yau gobe muryar To sashen Hausa da muryar Amurka ake saurare a daidai wannan lokaci daga nan birnin Washington DC. To masu sauraro assalamu alaikum da fata an wani lafiya baba ya kuma keri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau talata sha biyar ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da da hudu Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba ofishin kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a yi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon. kasashen rasha da china sun yi wata muhimmiyar ganawa kan tsaro da harkokin soji da kuma alkiblar da duniya ke fuskanta yanzu sannan iran ta yi tir da wasu sabbin takunkuman da tarayyar turai da burtaniya suka kakaba mata kanin labarai kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan bindiga da ke tafka ta'asa tsakanin najeriya da nijar suna jin jiki a hannun sojojin nijar sannan bayan haka kuma za a ji cewa har yanzu ana samun wasu hare-hare da ake zaton na 'yan kungiyar boko haram ne a sassan kananan hukumomin jihar borno duk da kokari da gwamnati ke yi na sake tsugunan da mutane a gidajensu kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar muna kuma dauki da sakonnin ku masu sauraro da ku aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya To, Assalamu alaikum masu saurari da fatan auna lafiya ga labaran. Yau talata ofishin harkokin kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a yi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Lebanon wanda ya hallaka mutane a akalla 22. Mai magana da yawun ofishin Jeremy Lawrence ya gaya ma manema labarai a birnin Geneva cewa ofishin ya samu rahoton cewa daga cikin waɗanda aka kashe ɗin. a wannan hari da aka kai jiya litini a ƙauyen aito akwai mata sha biyu da kuma yara biyu ita kuma rundunar sojin isra'ila yau talata ta ce an yi ta amfani da na'urar gargadi a yankin haifa yayin da bataliyar tsaron sararin saman isra'ila ta kakkaɓo makamai masu linzami da dama da aka cillo daga labanan suka ƙetaro zuwa cikin isra'ilar haka zalika dakarun tsaron isra'ila sun ba da rahoton kashe gwamman mayaka a yau talata a wani harin da suka kai ta sama kasashen rasha da china sun yi abin da suka kira wata mashahuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu a cewar ministan tsaron china a yau dinnan talata a ci gaba da ƙarfafa cuɗanyar da rasha da china ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakarsu suna masu zafafa caccakar aniyar amurka ta faɗaɗa tasirinta zuwa asiya rundunonin sojin rasha da china sun yi muwafaƙa kan fahimtarsu game da yadda al'amuran duniya ke gudana kuma suna da fahimta iri guda kan abin da ya kamata a yi a halin yanzu a cewar wani bayani da aka danganta shi da ministan tsaron rasha andre belosov da aka wallafa ta kafar telegram ta wato ta ma'aikatar tsaron rasha belosov ya ce ya gana da mataimakin ciyaman ɗin babbar cibiyar bayar da umarnin sojin china zhang yuziya inda suka yi tattaunawa mai matukar muhimmancin a halin da ake ciki kuma eh, ministocin eh, makamashin tarayyar turai sun gana a luxembourg yau dinnan talata don tattaunawa kan karuwar iskar gas ta kasar rasha da ake shigowa da ita turai da karancin makamashi a ukraine yayin da ake dosar lokacin sanyin winta da kuma yadda za a daidaita farashin makamashi a kasashe mambobin kungiyar. kungiyar ta eu ta amince da wani jerin takunkuma wanda aka gabatar a watan yuni wanda kuma shine na goma sha hudu wanda ya kunshi hana al'adar nan ta sauya jirgin jigilar iskar gas din rasha daga wannan zuwa wancan daga watan maris na shekara ta biyar to amma takunkumin ya kasa haramta jigilar ɗungurungum tun sannan kasashen belgium da netherlands sun ga matukar karuwar iskar gas din rasha da ake shigowa da ita a wata wasiƙa ta jiya litini faransa da wasu ƙasashe tara sun buƙaci ɓangaren zartaswa na tarayyar turai da ya ƙara ƙaimi wajen ginda ya sharuɗa masu tsauri ma kamfanonin adana makamashi da kamfanonin samar da makamashin kan batun yin bayani game da iskar gas ɗin rasha To madalla. wato labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yau muna fama da tangarda na na'ura don haka jama'a da fatan zamana aikin gafaran Allah su ya yadda. Da haka kafin Ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya karo na biyu. Karo da biyu. za mu je za mu duba ko za mu iya kawo muku wannan rahoto da daga jamhuriyar niger inda um, rahoto wato wakilinmu ke cewa har yanzu dai 'yan bindiga da ke ayyukan su tsakanin jamhuriyar niger da najeriya na ci gaba da kwasar kashinsu a hannu um, wato daga jami'an tsaron jamhuriyar niger waɗanda suke kula da kan iyakar inda askarawan kasar suka hallaka 'yan bindiga guda biyu da suke dauke da makamai bayan musayar wuta da aka yi sosai da ma kananan wato da kuma kwashe ainihin busashen mutane da suka sato da suka kai tamanin da biyar wanda aka karbe hannunsu daga ƙauyen bazaga da ke kai iyakar najeriya kuma tuni al'ummar da ke wannan yankin al'umman da ke tuni da ke wannan yanki suka bayyana jin daɗin su da kuma farin ciki da irin kokari da jami'an tsaron suke yi don haka an yi kokari yadda za a yi kokari a cimma a ci gaba da samun nasara a wannan kokari da su jami'an tsaron suke yi to bar mu duba mu gani ko muna iya kawo muku wannan rahoto duk da cewa muna fama da tangarɗa na na'ura to da alamar ba mu iya kawo muku ba amma dai muna iya bakin kokarin mu ma'aikata na nan na aiki yadda za a yi a samu a maido da sautuka da muka tara domin kawo muku ko kuma mu gabatar muku da ainihin rahotannin da muke da su don haka jama'a za mu na afuwa alhaji ibrahim kaga dai yau abun da <laughs> daman aka ce na'urar hmm. bature eh. ba ta da tabbas ko karfin eh. bature ake cewa bai da tabbas <laughs> to yau mun ga hmm. tabbacin wannan eh, yau mu ma mun ga dayar mun ga <laughs> mun gani zahiri to masu saurare da fatan za mu na afuwa to ko kafin mu samu kan na'ura za ka kawo muna kashi na biyu na labaran duniya to lallai ya fi kan maimakon a bar masu saurare suna ta jiran abin da ba a tabbatar ba to masu saurare ga kashi na biyu na labaran duniya wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a australia na ƙungiyar 'yan asalin wuri na kira ga masu ilimin kimiyya da su haɗa kai da 'yan asalin wuri masana don samo mafita game da batun sauyin yanayi. Glenn Winfield na cibiyar kokata ta 'yan asalin wuri da ke kudancin Australia ya ce wato mun gano bakin zaren tunda ike bamu da muryarsa da za mu sa da mun samu kukunji cewa da yake mun gano bakin zaren kuma muna kokarin taka burki ma dumamar yanayi a gurɓacewar muhalli da makamantansu da kuma an karar da matasa idan mutane kalilan suka je suka kwankwasa kofa ma mutane sai a ce tafi can amma idan ɗumbin mutane suka yi kuwa sai ka ga an fara sauraron su shi kuwa kel white wani farfesa a fannin muhalli da ke jami'ar michigan wanda ya wakilci amurka cewa yake idan muka koma baya karnoni da dama ai yankunan 'yan asalin wuri ne aka fara sadaukarwa don haƙar ma'adinai da sauran abubuwan da kamfanoni ke amfana da su waɗanda kamar yadda aka sani a halin yanzu su ne ma musabbabin sauyin yanayin a ƙarshe iran ta yi tir da wasu sabbin takunkuman da tarayyar turai da burtaniya suka ƙaƙaba mata kuma ta ƙaryata zargin cewa tana samar da makamai masu linzami ga rasha a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran ismail bagai a wani bayani ta kafar x yau talata kungiyar tarayyar turai ta amince jiya litini ta kakaba kunkuma kan mutane bakwai da kuma kamfanoni da kungiyoyi bakwai ciki har da kamfanin jirgin saman iran saboda rawar da suka taka wajen kai makamai masu linzami ga rasha To masararo kamar yadda muka riga muka gaya muku wato ma'aikata sun iya bakin kokarin su bari mu ɗauko muku wannan rahoto daga jamhuriyar Nijar inda ake cewa yanzu haka dai 'yan bindiga da ke ayyukan su tsakanin Nijar da Najeriya na ci gaba da shan kashi a hannun jami'an tsaron Nijar waɗanda suke kula da iyakar inda askarawan kasar da suka hallaka 'yan bindiga biyu a ɗauke da makamai a wata musayar wuta da aka yi wanda kuma aka kwace bisa bisashe 85 a hannunsu da suka sato daga daga karkara na bazaga da ke kai iyakar najeriya kuma tuni al'ummar da ke wannan yankin da ke wato suke kira ga jami'an tsaro da a ƙara ba su jami'an tsaro da za su taimaka musu ga haru da mamman bako da rahoton. a ƙarƙashin operation shara ce da ke kula da ayyukan tsaron bututun ɗanyen mai na janguriyar nijar kamar yadda rundunar sojojin ƙasar ta bayyana a shafin ta da makahohin yada labaran na ƙasar ta riski waɗansu 'yan ta'adda ta da dabbobi da suka sa cike kuma daga nan su 'yan ta'addar da abokanan ƙawancensu suka buɗe askarawan ƙasar wuta waɗanda suka mayar musu da raddi take tare da kashe biyu daga cikin 'yan ta'addar a nan yankin Mazaga da ke iyaka da najeriya sojojin kasar sun sarbe bindigogi kira ak-47 guda biyu da bindiga pistole yan karama mai sarrafa kanta automatic kenan da mashin daya da sauran kayan yaƙi a bangaren askarawan na jamhuriyar nijar ba wanda ya shi ciwo balle ma a yi maganar rasa rai hasali ma askarawan kasar sun karbe kananan dabbobi 85 da za a mayar ma masu su abinsu kamar yadda sanarwar ta bayyana a a cewar tsohon magajin garin bazaga malam mano asuman wannan matsalar ta yi dama duk da yake maganar satar eh, dabbobi shine jama'ar wannan yankin ke fama da ita irin wannan lokacin jami'an tsaro da kowa sani tun lokacin da abin da fara dai suna bakin nasu kokari dare da rana tsaye suke suna fake da al'umma da dukiyoyinmu sosai mu ce mun gode Allah saka musu da alheri lalle an yi wani dan lokaci da abu yayi kamari sani yan watanni in sun ka wuce babu dare na banza kullum na yan ba a yi banan ana yi nan cikin kunun ɗin ta bazaga an sha wahala an sha wahala sosai to kuma sun yi fama to Allah ya sa kuma an samu ɗan lokaci wanda abin ya ɗan lawa abin sai a ce yayi dama to kuma kwanan nan kuma sai ana samun jihe-jihe shi da abin da ya su sata bisa shi ta dukiya hukumomin ƙasar na saka idanu sosai a wannan iyakar da najeriya inda rundunonin tsaro ke sintiri ba dare ba rana a wannan yankin domin daƙile matsalar tsaro da ke shafuwar mutanen nijar najeriya a wannan gabar waɗansu mazamna yankin na bazaga da muka saka sunayensu saboda dalilan tsaro sun bayyana muna halin da ake ciki da ma irin kokarin da suke kawo wa jami'an tsaron don samun tsaro nagartacce a wannan yankin. A wannan kokari ya daidai wallahi saboda gaskiya sun kyauta Allah dan idan ba dan su ba ai da al'amura su lalace wallahi. Allah sai dai Allah ya kara musu ƙwarin gwiwa na su Allah tabbatar da alheri. Wannan mutanen gari ai ka san shi iko shi na kaggaba duk kokarin da mutanen gari tun da ba a gare ka dole kai hankuri hasar da Allah ya sa lokaci ya kare ganga. Sai guriya harka tsaro sai guriya. Ko kokarin mu ke ka musu muna muna Allah su muna iya kama in ga wanda ka ba mai da shi mara daga cikin yar haka muna iya daga karshen kasa muna iya sanar suwa mu ce to ga wasu ga wasu wanda ba mai da shi ba daga ciki saboda ka san irin wannan aiki a gudanar suwa wani sai da dan gari dan wani shi na aiwa ma kai ba ma ka ganshi baka azala lana ba amma shi dan gari ya san yadda kiran shi ya karin guyo sai ka sai ka kama musu a kama aiki kenan tare ai tai la aiki alhamdulillah kan tunda ko shi ana zagaya ana gani ko ana danjin tsoron yin wasu abubuwa tunda ana ganin su ana yin tsoron wasu abubuwa dan ka ga ba su kewaya kenan wani duk abin da gara ma zai aikata amma in ya saran da ya yi abu akwai jami'an tsaro ka gan dole ya tsoro ne a lokaci zuwa lokaci hukumomin yankin kan zagaya a karkara domin faɗakar da al'ummomin waɗannan yankunan da sauran 'yan ƙasar da su rinka aiki tare da jami'an tsaron don samarwa ƙasar kwanciyar hankali tare da kakkaɓe miyagun ɗiya da ke tada zamna tsaye haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto a kokarin da gwamnatin jihar borno take yi na tsugunar da na sake tsugunar da 'yan gudun hijira a garuruwansu tare da rufe dukkan sansanoni 'yan gudun hijira a duk fadin jihar borno har yanzu ana samun hare-hare 'yan kungiyar boko haram a sassan kananan hukumomin jihar wakilinmu ibrahim mustapha ya ji ta bakin wasu da aka sake tsugunar da su ga kuma rahoton da ya haɗa mana tsawon shekaru goma sha hudu kenan jihar borno ke fama da hare-haren 'yan boko haram lamarin da ya kai ga dubban mutane kauracewa gidajensu Dan neman mafaka a sassan birnin maiduguri yanzu haka gwamnatin jihar borno ta fara mayar da al'ummomi da suka kauracewa gidajensu a dalilin rashin tsaro wasu mutane da suka samu komawa garuruwansu a garin kwanduga tare da tallafin kayan abinci da gina musu gidaje sun bayyana farin cikin su durinde kam bana da kumbu fende na yana lai alira kumbu isi china fatu china shiru askirin yana lai alira bare kazana a fima ko riyana riyana bare lai bare ishe samma sarina sanda sarima du sarima du fiyu sarima yanzu haka gwamnatin jihar borno ta bayyana yunkurin ta na rufe dukkan sansanonin hijira a duk fadin jihar borno shugaban karamar hukumar kwandaga abba ali abbari ya bayyana farin cikinsa kan sake sugunar da mutane da gwamna baba gana umara zulum yayi sai kwandaga ya sauro kura nan ga cewa ci zan yi A jawabinsa ya bayyana cewa da yawa daga cikin mutanen sun koma gidajensu cikin farin ciki, wasu su sun koma da jimawa ya bayyana cewa za su yi kokarin haɗa kansu wajen gina garin nasu. Duk da lamarin tsaro ya fara daidaita a jihar Borno, sai dai har yanzu ana samun wasu hare-hare daga 'yan Boko Haram lamarin da ya tilasta wasu manoma kauracewa zuwa gonakinsu. Ko a ƙaramar hukumar Magumeri an fara samun hare-hare daga sassan garin lamarin da ya sanya fargaba cikin zukatan mazauna garin ta bakin wasu mazauna garin azantawa na da su ta wayar talho. Kina magumeri ne? Eh wallahi kina magumeri. Yanzu haka ma ni da yara na yanzu muna ta shan wahala ba mu san wayansu mutane dai suna ka mana hare-hare ba mu san ko eh, wani mutane ba yanzu haka ina so in ɗauki yara na in koma mai duguri ga sun yunwa duka akwai shi yasa ina so in koma mai yawa yawa suna suna magana kowa yana faɗan wannan eh kowa yana cewa ba daɗi akwai jewa. Mamurin ya sa rako a biyar A jawabinta wannan mata ta bayyana cewa yawancin 'yan Boko Haram suna zuwa garin suna ɗiban amfanin gona, haka zalika suna yi musu barazana a yayin da suke zuwa da kekuna wani lokaci da mashina masu kafafuwa biyu suna zuwa suna musu barazana. Hakan yasa ta gwammace ta tattara kayanta ta zo zuwa wani sassa irin su Maiduguri koko wasu ƙauyuka da ke kan hanyar na magumeri dangane da sabbin hare-hare da ake samu a wasu sassan jihar borno na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan labarai na jihar borno ban samu ji daga gare shi ba Izuwa haɗa wannan rahoton nawa na yi sakon karta kwana amma ban samu hamsa daga gare shi ba ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri A gaida Ibrahim Mustapha da wannan rahoto. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga dan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu ko ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. A yayin da aka fara girbin amfanin gona a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar, ofishin ministan kasuwanci ya hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje da nufin samar da wadatar abinci a kan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar sai dai matakin bai shafi kasashen mali da burkina faso ba wasu 'yan kasar nijar sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin kasar ko da yake a cewar su matakin na bukatar a zarce da shi da noman rani bayan kammala ayyukan noman damuna wakilinmu ne mai silamu mana barma ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. Lura da yadda irin wannan lokaci na kaka wasu 'yan kasuwa daga kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha su jibge don sayarwa a gaba da tsada. yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da kayan abincin da suka hada da hatsi da masara da shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jimarau ya yi mana ƙarin bayani a game da dalilan ɗaukan wannan mataki. Lalle ofishin ministan kasuwanci ya ɗauki wannan ƙuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkawa mai kwalhwa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa ƙasashen waje saboda ƙasanmu ya kasance abinci ya wadata ya kasance don kan mutane su shigo su ƙetaro su sai abinci sai su kai shi wani kasashe kuma daga baya mu koma can mu sawo shi gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje cikin ƙasa saboda ma mutum kare da wasu matsaluka don ka shine jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye magidanta sun yaba da wannan mataki da a cewar su abu ne da zai sassauta wa alhalin al'umma a wannan lokaci da kayan abinci ke kokarin fin karfin talaka ba wai a nishar kawai ba matsala ce da ta shafi mafi yawancin kasashen afirka ta yamma sunana eh, ne ibrahim ya gaskiya ka yi wanga shawara da gwamnati ta yi ya yi daidai ya cancanta haka nan gaskiya tun gaskiya wani lokaci talakoki suna cikin matsi na kwarai ma tunda gwamnatin ya sayi don tallafa ma talakana don kasuwa shi kuma ya sayi don ya ciri mana yanzu in kaka ta kama abinci ya yi sauki he sai ya ta yi aji kuma ya yi tsada ya hawa da kariya kuma yan kaka suna za a koma saida ma kuma da tsada kenan ba a yi kunu ba kenan gaskiya ku dubara da gwamnati ta ɗauka ta yi sunana sahabi manumama ina zaune a nan babban birni ya mai wannan mataki da gwamnati ta ɗauka za mu ce mataki ne mai kyau an yi tunani mai kyau saboda eh, malam bahaushe yake ce in ruwanka bai ishe ka wanka ba ka yi marmaɗe ka tashi kenan a yau jamhuriyar niger akwai matsala ta ga talakawa ta neman abinci abincin da muke nomawa bai ishe ba kenan ko da ba an ce ma ba a huta da shi bai isa amma bana alhamdulillah saboda allah ya kama damana mafi yawan in ka duba garuruwa da dama an samu albarka damana ta bana kina wannan tunani da gwamnati ta yi na hana huta da abinci a tsaya a nan mutane san da shi wannan abin ya kyau sai gwamnati ta kayyade suwaye za a ba nauyin su sai abin nan kuma talakan ina za su kai a saye kuma idan an saye a rike shi saboda gaba talaka ya san cewa an taimaka mini bisa abin da ya faru na ambaliya da kuma abinci ya sami sauki kowa ga lokacin tanje da an kai abin nan da an ka an ajiye matalaka a bisani ma karshe abin ya faru rage ma an kai farashin ma bisa abin da an sai da musu kenan to shi talaka su mai da kai kasa su san cewa eh an sai ma alhini ne su a gaba ba zai umarne su a gaba to ko ke matsayin masu hada-hadar cimaka dangane da kudirin gwamnatin ta Nijar Alhashi Habu Ali Jigo a kungiyar 'yan kasuwa ta kasa. mamba ne a gamayyar kungiyoyin manoman shinkafa ta fikofri wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan eh, talakawa sayan abinci a aji ko ba wai nijar ba duk mayan kasashen nan haka suke yi su sai abin su aje wani bi shinkafa ma kaga ai sai ta shekarar biyar sannan ai ai ce inta wurin ai a farfe wurin sai da wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai ko ma wanda yake ɗan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin shi shi ka abinci wannan haƙƙi ne na gwamnati inda ka ga abin da ya faru bana fa ta gani sai da shi domin haƙƙi ya kai jika hamsin wani wuri ma an ce har da biyu yanzu ko alhamdulillah ka ga yanan in kai lissafi jika dala tamanin tamanin gida arba'in ga yanan eh, eh, jika goma sha shida kenan ko ɗari ɗari aka sai jika ashirin da jika ashirin da ta gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da ne lokacin da ake bukata a yayi hmm. wannan haƙƙi ne na gwamnati dole ne gwamnati ta kare wannan haƙƙi na mutane ko ba haka ba mu da kanmu an yi shawara da mu ko mun ba da shawara yanzu malam da kake magana da ni kusan ofisar nake tun shekaran jiya mun yi rayuwar bisa wannan magana cewa a yi kokari ya kasance shugaban kungiyar sai wadata mai fafutukar kare masu saye don amfani malam mamanuri nuri wanda ke fatan ganin an ɗauki matakan zuba ido kan wannan shiri na da ƙwarin gwiwa a game da irin tasirin da wannan yunkuri ka iya yi wajen wadatar da jama'a da cimaka sannan zai iya zama dalilin saukar farashi a kasuwanni in ji shi hana huta da kayayyakin abinci daga ƙasar mu sai in rigakafi ne ya yi magani shekarar 2022 kuma da 23 matsala iri-iri ta abinci ta same musamman ma wajen rishe yin abinci na gari na kirki isasshe kuma matsala babbal ma wanda ta sha ita ce ta takunkumi wanda muka rayu cikin shi rihiya iyakokin nan da aka yi shi ya sa kayayyaki daga nesa muke kawowa ta tashar jirgin ruwa na lome a ratsa burkina faso kana a zonar nijar wannan shekara da ta wuce najeriya farashi na abinci ya wuce intaha kuma mu ma haka to tunda dai bana allah sa damana ga ta nan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka to dole ne a yi rigakafi to wannan doka an yi daidai kuma hatan da cewa ita dokar nan da shaida al'umma kuma a waye musu kai sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar ios ba wato mali da burkina faso a bisa wasu dalilai inji na yusa jimurau mai baiwa ministan kasuwanci shawara wannan kasashe wani lokaci sun ba mu tallafi sun ba mu goyon baya sun ba da dama a huduci maka kasashen zuwa kasan shi ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun kasashe wanda mun ka hana a ƙetar da abinci namu zuwa gare su. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban rahoton yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin ma mai silamu muni barma sai kuma fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke salama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla gaida baballe yanzu ko ga kaɗan cikin sakonnin da ka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. ya ce muna marhaban da fara shiri na ba da gudunmuwar jini a fadin kasa da hukumomi a najeriya suka yi ganin cewa ana samun kashi hudu ne kacal na gudunmuwar jinin da ake bukata a duk shekara da fatan allah ya sa shirin ya cimma nasara amen daga nan sai wasiƙa ta gaba ta ce to wai menene amfanin aikin da aka ce za a yi wa talakawa da kuɗin tallafin man fetur ɗin da aka cire bayan kuma waɗanda aka ce ana aikin domin su suna mutuwa saboda yunwa to ina amfanin baɗi ba rai kawai a mayar mana da tallafin man fetur ɗinmu in ya so idan allah ya kai mu shekarar dubu da da bakwai lafiya kowa ya girba abin da ya shuka sako daga shehu adamu rijau To madalla da haka ne kuma muka zo ga mu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen yau talata ofishin harkokin kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a yi bincike kan wani harin da Isra'ila ta kai arewacin Labanan wanda ya hallaka mutane a akalla 22. Mai magana da yawun ofishin Jeremy Lawrence ya gaya ma manema labarai a birnin Geneva cewa ofishin ya samu rahoton cewa daga cikin waɗanda aka kashe ɗin a wannan hari da aka kai jiya litini a ƙauyen aito akwai mata goma sha biyu da yara biyu ƙasashen rasha da china sun yi abin da suka kira wata mashahuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu a cewar ministan tsaron china a yau dinnan talata a ci gaba da ƙarfafa cuɗanyar da china da rashar ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakarsu suna masu zafafa caccakar aniyar amurka ta faɗaɗa tasirinta zuwa asiya a halin da ake ciki kuma ministocin makamashin tarayyar turai sun gana a luxembourg yau dinnan talata don tattaunawa kan karuwar iskar gas ta kasar rasha da ake shigowa da ita turai da karancin makamashi a ukraine yayin da ake dusar lokacin sanyin winta da kuma yadda za a daidaita farashin makamashi a kasashe mambobin kungiyar kungiyar ta eu ta amince da wani jerin takunkuma wanda za su kakaba ma rashar to duka duka iya abin da zamu kawo muku kenan kuma da fatan za mana aikin afuwa da muka samu matsalan na'ura a farko farkon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da shirin ibrahim kalmasi garba da ya karanto labaran duniya da julie laser gresham wacce ta shirya ta bada umarni da injiniyan mu ma na wannan la'asariya mr chan baba ya ko ne daga nan nake sallama da ku amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam